jama'a assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani shirin na legit tv taskar ilimi inda muke warware wasu al'amura da ka iya zama cikin duhu ko kuma yin ƙarin haske sunana sana hamza funtuwa da ke muku lalemar habin da sake kasancewa a cikin shirin a yau kuma za mu tattauna ne kan abin da ya shafi kisan da aka yi wa ahmad gulag tsohon hadimin tsohon shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan an kashe barista ahmad gulak ne a garin oweri da ke jihar imo a hanyarsa ta zuwa tashar jirgin sama domin komawa babban birnin tarayya abuja ku biyo ni a cikin shirin domin jin wasu abubuwa guda hudu da ya kamata a ce kun sani game da marigayin da kuma rahoton da rundunar 'yan sandan jihar imo ta fitar da kuma jawabin fadar shugaban kasar najeriya kan wannan kisan gilla da aka yi wa babban dan siyasar kara manta a yi subscribing youtube channel dinmu tare da danna alamar ƙararrawa a yi kallo lafiya madalla to kamar yadda jaridar legit ng hausa ta wallafa muku a ranar lahadi rundunar 'yan sandan najeriya ta tabbatar da kisan da aka yi wa wannan babban dan siyasar kuma tsohon hadimin tsohon shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan wato barista ahmad gulag wanda waɗansu da ake zargin cewa 'yan bindiga ne suka kashe shi a hanyarsa ta zuwa tashar jirgin sama domin zuwa babban birnin tarayya Abuja. Ahmad Gulak ya taso daga Owerri yana kan hanyarsa na komawa babban birnin tarayya Abuja ne a wannan mummunan labarin ya ritsa da shi inda 'yan bindigar suka buɗe masa wuta a motarsa. Kamar da jaridar Legit NG Hausa ɗin ta wallafa babban abokinsa kuma wanda suka yi karatu tare da shi dr umar ado ne ya ba da sanarwar mutuwar tasa inda yake cewa yanzu na tabbatar da abin bakin cikin da ya faru na mutuwar abokina kuma wanda muka yi makaranta tare da shi tsohon kakakin majalisar dokokin jihar adamawa tsohon mataimaki na musamman ga shugaban kasa goodluck ebele jonathan barista ahmad ali gulak wanda aka ce 'yan bindiga da ba a san ko su ne ba sun kashe shi a aweri jihar Imo a cewar shi abokin Ahmad Gulag din Umar Ardo. To yanzu bari mu duba wasu abubuwa guda hudu da ya kamata a ce kun sani game da marigayin Ahmad Gulag. Na farko dai Ahmad Gulak ya kasance tsohon mai baiwa tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan shawara. Marigayi Gulak ya kasance mataimaki na musamman kan harkokin siyasa ga tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan kafin sabuwar gwamnatin jam'iyyar APC ta karɓi mulki a 2015 bayan da aka yi ƙuri'a ta zaɓe a wancan lokacin. abu na biyu shine ahmad gulag ya kasance gogaggen dan siyasa duk da cewar ya kasance mai bawa shi tsohon shugaban kasar najeriya shawara kan harkokin siyasa a gashin kansa shi ahmad gulag ya kasance gogaggen dan siyasa inda ya kasance tsohon kakakin majalisar dokoki ta jihar adamawa a shekarar 2015 ya bayyana ra'ayinsa na tsayawa takarar gwamnan jihar adamawa ƙarƙashin jam'iyyar pdp sai dai yunkurin da bai cimma gaci ba abu na uku da ya kamata a ce kun sani shine rikicin shugabancin jam'iyyar pdp da ya rutsa da ahmad gulag wasu gwamnonin jam'iyyar pdp sun taɓa zargin marigayi tsohon ɗan majalisar da sanya kansa a cikin matsayin shugaban jam'iyyar ta pdp na ƙasa biyo bayan wata baraka da aka samu a cikin jam'iyyar a shekara ta 2016 abu na hudu shine sauya shekar ahmad gulag barista ahmad gulak tare da rakiyar magoya bayansa sun sauya sheka daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc a shekara ta 2018 ahmad gulak ya bayyana dalilin sauya shekarar tasa ne da cewar shugaban kasa muhammadu buhari ya yi rawar gani wajen ganin daƙile ta'addancin 'yan boko haram wannan yunkuri na shugaban kasar da nasarar da ya cimmawa ita ce dalilin da ya sa ahmad gulak ya sauya wannan sheka To yanzu kuma sai mu duba rahoton da rundunar 'yan sandar Najeriya ta fitar dangane da mutuwar shi Ahmad Gulag. rundunar 'yan sandan jihar imo ta bayyana cewa marigayi ahmad gulag ya fita daga masaukinsa zuwa filin jirgi ba tare da ya sanar da 'yan sanda domin a bashi tsaro ba a cewar su wani dalili ka iya zama sila ko kuma wani ginshiki da ya sa har 'yan bindigar suka buɗe ahmad gulag wuta ba tare da wani ɗauki ba sai dai rundunar 'yan sandan ta bayyana cewa ahmad gulak ya baro ɗakinsa da ke protea hotel ba tare da sanarwa hukumar 'yan sanda ko su jami'an tsaro ba saboda yanayin matsalar tsaro da ake fama da shi a yankin kudu maso gabas ya bar ɗakinsa ba tare da jami'an tsaro ba yayin da direban sai bi ta wata hanya da ba a saba binta ba 'yan bindiga su shida a cikin motar siyana suka farmake su suka tsamo gulak suka kashe shi kwamishinan 'yan sandan jihar imo cp abutu yaro ya ba da umarnin gudanar da bincike a kan kisan yayin da aka tura jami'an tsaro na musamman su binciko waɗanda suka aikata wannan mummunar aikin kuma a kamo su mai magana da yawon rundunar 'yan sanda na jihar imo cp bala alkana shine ya fitar da wannan rahoto to a hannu ɗaya kuma fadar shugaban ƙasar najeriya ta bayyana cewa ba za ta lamunci wani kisan gilla da aka yi wa shi ahmad gulak ba shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce mutuwar ahmad gulak ba za ta zo ta wuce ba tare da ɗaukar wani mataki ba a cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban kasar garba shehu ya fitar buhari ya ce lalle ya girgiza kuma ya kyamaci abin da aka aiwatar ga gayin shugaban ya ce na yi allah wadai da irin wannan mummunan shiri na kisan gilla da aka yi wa gulak da mugayen mutane da ba a san ko su ne ba waɗanda ke haddasa rikici da neman rashin zaman lafiya a ƙasar bari in yi kashedi cewa babu wani ko wasu gungun mutane da suka aikata wannan mummunan aiki da za su tsira za mu yi amfani da duk wani karfi da muke da shi wajen tabbatar da cewa an gurfanar da waɗannan da suka aikata wannan mummunan aiki a gaban kotu shugaban ƙasa ya jajanta wa dangin mamacin mutane da kuma gwamnonin jihar adamawa game da abokinsa abokansa da ke a faɗin duniya Duka duka kuma abinda nake ɗauke da shi a cikin wannan rahoto na safiyar yau dangane da mutuwar marigayi Ahmad Gulag tsohon hadimin shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan kuma tsohon kakakin majalisar dokoki ta jihar Adamawa. Za mu ci gaba da bibiyar lamarin musamman ma don jin ra'ayoyin manyan 'yan Najeriya da suka tofa albarkacin bakinsu kan mutuwar ta Ahmad Gulag. kar ku manta ku yi subscribing youtube channel ɗinmu tare da danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen da muke ɗorawa daga legit tv hausa sashen taskar ilimi sani hamza funtuwa nake cewa munin lafiya